Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan barkanku da haka barkanku kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma farko a wannan rana ta Juma'a da fatan an waye gidi cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan nan muna tafi da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa akwai shirin nan na muryar masu saurare daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na tarbiyyar iyali bayan sa muna tafi da shirin nan na Afirka a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah a zangon shirin namu na wannan safiya idan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 To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanan labaran A Birtaniya an sanar da zaman makoki na kwanaki goma bayan rasuwar Sarauniya Elizabeth ta biyu. iran ta ce babu wani sabon abu a rahoton hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya face siyasa wani bincike na ƙwararru ya nuna cewa tsananin zafi na barazana ga kasashe mafiya samar da abinci a duniya to yanzu ga cikakkun labaran sarauniya elizabeth ta biyu ta burtaniya ta rasu tana da shekaru 96 bayan ta kuma shafe shekaru saba'in kan gadon sarauta a birtaniya elizabeth ta biyu ta rasu a gidanta da ke balmoral a scotland tuna dai yarima charles ya zama sarki na ingila kamar da dokokin sarautar kasar suka tanada bayan dai sanar da rasuwar sarauniyar shugabannin kasashen duniya sun fara mika sakon ta'aziyar su ga iyalan sarauniyar da kuma al'ummar ta Birtaniya. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasar Iran ta yi Allah wadda da sabon rahoton da hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta fitar kan shirin nukiliyar kasar tana mai cewa rahoto ne marar tushe da aka fitar da wata manufa kakakin hukumar makamashin nukiliyar ta iran behruz kamalfandi ya bayyana a wani alhamis cewa rahoton hukumar makamashin nukiliya ta duniya maimaici ne na wasu batutuwa da ba su da tushe balle makama wanda ake ta bisa wata manufa ta siyasa a cikin rahoton ta na baya-bayan nan da ta fitar ranar laraba hukumar ta iaea e ta ce yawan sinadarin uranium da iran ke da shi da aka tace a kashi 60 cikin 100 ya kai misalin da ya isa a hada bam na nukiliya idan aka kara inganta shi sannan kasar za ta iya mallakar makamin nukiliya a cikin makonni uku sai da iran ta yi rahoton tana mai cewa shirin nukiliyar kasar na zaman lafiya ne wani bincike da ƙwararru suka gudanar ya nuna cewa ƙasashe sittin na duniya kan iya fuskantar babbar barazana ga sha'anin samar da abinci kafin nan da shekarar 2045 binciken da cibiyar verisk maplecroft ta burtaniya ta gudanar ya nuna cewa akwai babbar barazana wajen abin da ya shafi noman abinci saboda dalilai da suka shafi zafi mai tsanani da ake fuskanta a kasashen duniya da dama a cewar rahoton bangaren noma na kasashen 60 yana a matsayin kashi uku cikin hudu na samar da abinci a duniya daga cikin kasashen akwai waɗanda suka shahara wajen samar da shinkafa irin su cambodia thailand da kuma vietnam wannan dai na zuwa ne kuma a daidai lokacin da kasashe da dama da suke samar da alkama a duniya suka tsaye da fitar da hajar su zuwa ketare saboda matsalar karancin abinci mai nasaba da rikicin rasha da kuma ukraine amurka china brazil da kuma india duk sun ɗau irin wannan matakin a shekaru biyu da suka gabata inda ita kaɗai na samar da kashi sha biyu cikin ɗari na alkama a duniya amma a bana ƙasar ta dakatar da fitar da alkamarta a hasashen da cibiyar ta yi ta ce tara daga cikin ƙasashe goma da ke fuskantar wannan barazana sun kasance ne a nahiyar afirka kuma ghana ƙasa ta biyu a duniya wajen samar da koko na daga cikinsu a murtaniya an sallami tsohon shugaban ƙasar muhammad old abdulaziz bayan tsarewar da ake masa a gidansa na tsawon sama da shekara guda rahotanni da kasar sun ce 'yan sanda sun janye shingayen da aka sanya a kewayen gidan tsohon shugaban kasar da ke birnin workshop kuma jami'an tsaron da ke wajen sun fara janyewa wani alkali a kotun kasar da ya bukaci a sake sunansa ya ce yanzu muhammad abdulaziz yana da 'yancin walwala yadda yake so sai dai hakan bai nufin an gama shari'ar da ake masa to jama'a a ƙarshen labaran duniyar kenan. To banda aka saurari labaran duniya sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ma'aikatar harkokin wajen ƙasar algeria a wannan mako ta fitar da sanarwar cewa ƙasar siriya za ta halarci babban zaman taron ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa da ake shirin gudanarwa a ƙasar ta algeria wannan sanarwa ta zo ne a matsayin bazata sakamakon rashin samun daidaiton baki a tsakanin mambobin kungiyar kan batun amincewa da sake dawowar kasar ta siriya cikin kungiyar a hukumance tun bayan korarta sakamakon matakin da wasu kasashen larabawa suka ɗauka na ƙoƙarin kawo ƙarshen gwamnatin bashar assad bayan bullar boran al'ummar larabawa na neman kawo ƙarshen gwamnatoci 'yan kama karya a ƙarshen shekara ta 2010 zuwa farkon shekara ta 2011 baya tun a cikin watan maris na shekara ta 2011 ce aka fara kunna wutar yaƙi a ƙasar siriya inda yaƙin ya fara da sunan boran al'umma na rashin yarda da shugabannin ƙasashen larabawa 'yan kama karya ƙarƙashin taken kaɗawar guguwar neman canji a ƙasashen larabawa inda wannan guguwa ta fara daga garin dar'a da ke kudancin ƙasar ta siriya kuma ta ci gaba da gudana har zuwa yankunan da suke kewaye da birnin damascus fadar mulkin ƙasar kuma kungiyoyin 'yan ta'adda da sunan addinin islama suka shiga cikin kasar ta siriya daga sassa daban-daban na duniya da sunan gwagwarmayar neman 'yancin kasar a wancan lokaci ya rage saura kaɗan su kawo ƙarshen gwamnatin siriya bayan da suka mame yankuna da suka kai kashi 80 cikin 100 na kasar da ƙarfin bindiga kuma kafin kiftawar ido sun kunna wutan yaƙi a Homs da Halab garuruwa biyu mafiya girma a ƙasar ta Siriya Kafofin watsa labaran yammacin Turai sun fitar da rahotanni da suke bayyana cewa kafin bullar yakin basasa a kasar Siriya mutane da yawa a kasar suna kokawa kan yawaitar matsalar rashin aikin yi musamman a tsakanin matasa da zarge-zarge kan barnata dukiyar kasa a tsakanin mahukunta da kuma da'awar rashin 'yancin siyasa ƙarƙashin jagorancin shugaba Bashar Assad da ya gaji mahaifinsa Hafiz Assad da ya mutu tun a shekara ta 2000. baya ga babbar matsalar da take cin tuwo a ƙwarya ga ƙasar amurka da ƙawayenta musamman 'yan sahayoniya kan yadda gwamnatin siriya take goyon bayan ƙungiyoyin 'yan gwagwarmaya a yankin gabas ta tsakiya musamman falasɗinawa da ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan sakamakon haka kunna wutan yaƙi a siriya ta samu gagarumin tallafi da gudumawar ƙasashen larabawa masu arzikin man fetur da suke yankin gabas ta tsakiya baya ga samun cikakken goyon baya daga manyan ƙasashen duniya musamman amurka da ƙawayenta na yammacin turai da suke riya kare haƙƙin ɗan adam da rajin kare tsarin dimokuraɗiyya a duniya amma suka ɗauki matakin mallaka makamai da dukkanin tallafin yaƙi ga ƙungiyoyin 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa sannan suka fito suka bayyana maitarsu a fili cewa dole ne shugaba bashar asad ya yi murabus daga kan karagar shugabancin kasar domin samun damar wanzar da zaman lafiya da sulhu a siriya Kullar boron al'ummar larabawa ya janyo munanan tashe-tashen hankula da rikice-rikice da suka hada da tarzoma yakin basasa da kuma tayar da zaune tsaye kuma boron ya samu nasarar yin awon gaba da shugabannin kasashe irin shugaban kasar tunisia zainul abidin bin ali da shugaban kasar masar muhammad hussein mubarak da shugaban kasar libya muammar gaddafi da kuma shugaban kasar yemen ali abdullah saleh kamar yadda boren ya girgiza karagar mulkin wasu shugabannin kasashe duk da bai kai ga kawo ƙarshen su ba ta hanyar bullar zanga-zangar al'umma a ƙasashen misalin Maroko, Iraki, Algeria, Lebanon, Jordan, Kuwait, Oman da Sudan. Hakanan an samu bullar kwarya-kwaryar zanga-zangar al'umma kan nuna rashin amincewa da shugabannin ƙasashe kamar Djibouti, Murtaniya, Falastinu da Saudi Arabia da kuma yammacin Sahara da ƙasar Maroko ta mamaye. shahararren taken da ya gama kasashen larabawa a wancan lokacin shine al'umma tana son kawo ƙarshen gwamnatin ƙasarta yayin da aka samu wasu ƙasashen larabawan da suka ɗebo sojojin haya daga sassa daban-daban na duniya domin murkushe al'umman su da za su miƙe domin neman sauyin gwamnati kamar yadda aka ce hakan ta faru a ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa sakamakon buƙatar ƙasar amurka da ƙasashen yammacin turai na kawo ƙarshen shugabancin bashar asad a siriya ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link ta ɗauki matakin dakatar da ƙasar siriya daga ƙungiyar a zaman da ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar suka gudanar a cibiyarta da ke birnin alkahira na ƙasar masar a ranar 12 ga watan nuwamban shekara ta 2011 tare da sanar da janye dukkanin jakadojin ƙasashen larabawa daga ƙasar ta siriya siriya gami da kafa dokar hana kasar ta siriya halartar duk wani zaman taro da kungiyar ta arab link za ta gudanar ko duk wata kungiya da take da alaka da kungiyar ta arab link a matsayin goyon baya ga 'yan tawayen da suke bore a kasar ta siriya da nufin ganin bayan gwamnatin kasar karkashin shugabancin bashar assad a ƙididdigan da aka gudanar a shekara ta 2021 tana nuni da cewa yakin basasar ƙasar siriya ta lashe rayukan mutane akalla 380 tare da jikkatan wasu dubbai na daban baya ga raba wasu dubban ɗaruruwa da muhallinsu tare da bullar rabuwan kawuna a tsakanin al'ummar ƙasar inda ɓangarori daban-daban musamman ƙabilu suka mamaye yankuna da nufin kafa ƙananan ƙasashe masu cin gashin kai bayan samun damar shelanta ɓallewa daga kasar ta siriya da har yanzu ba a samu nasarar yin hakan ba a yunkurin da kasar algeria ta yi na ganin ta dawo da kasar siriya cikin tsawon kasashen larabawa ta fitar da sanarwa a ta bakin ministan harkokin wajen kasar ta ramtane lamamura a ranar lahadin wannan mako cewa ministan harkokin wajen kasar ta algeria azantawarsa da takwararsa na kasar siriya faisal mikdad ta hanyar wayar tarho ya sanar da shi cewa dangane da batun shawarwarin da kasar algeria ta gudanar da sauran mambobin kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa kan hanyoyin samun nasarar gudanar da zaman babban taron kungiyar da ake shirin yi a watan nuwamban wannan shekara ta 2022 Kasar ta Algeria ta jaddada batun shirin sake dawo da kasar Siriya cikin kungiyar. har ila yau ministan harkokin wajen kasar ta algeria ya fayyace cewar batun sake dawo da alaka tsakanin kasar siriya da kungiyar haɗin kan kasashen larabawa yana daga cikin batutuwan da aka tattauna dangane da hanyoyin samun nasarar zaman babban taron kungiyar ta arab link inda a nashi bangaren ministan harkokin wajen kasar siriya faisal migdad ya jaddada cewa gwamnatin siriya tana fifita ganin kada a bijiro da batun sake dawowar kasarta cikin kungiyar ta arab link a yayin zaman babban taron kungiyar a kasar algeria a watan nuwamban wannan shekara ministan harkokin wajen kasar ta siriya faisal mikdad yana mai jaddada cewa matsayin gwamnatin kasarsa shine ganin an jaddada buƙatar samun haɗin kai tsakanin ƙasashen larabawa domin tunkarar babbar barazana da ƙalubalen da suke fuskanta a matakin yanki da kuma ƙasa da ƙasa manazarta suna ganin burin kasar algeria na ganin an sake dawo da kasar siriya cikin kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa musamman yadda shugaban kasar ta algeria abdulmajid taboni da ministan harkokin wajen ƙasarsa ramtane lamamra suke buƙatar ganin hakan cikin hanzari lamari ne da ba zai yiwu ya samu amincewar dukkanin membobin kungiyar ba musamman a yayin babban zaman taronta da ake saran gudanarwa a watan Nuwamban wannan shekara ta 2022. Sakamakon haka ne ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Algeria ta yi furuci da cewa tana ci gaba da ƙoƙarinta kafin zaman taron ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa da ke tafi na ganin ta shawo kan sauran mambobin ƙungiyar da hakan zai ba da damar warware saɓanin da ake da shi kan batun sake dawowar ƙasar ta Siriya cikin ƙungiyar. rahotanni suna bayyana cewa gwamnatin siriya ta fi samun nutsuwar yiwuwar cimma matsayar sake dawo da ƙasarta ta cikin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa a lokacin da shugaban ƙasar algeria abdulmajid taboni ya karɓi ragamar shugabancin ƙungiyar ta arab link a nan gaba saboda ƙasar ta siriya tana da kyakkyawar fatar ganin jagorancin abdulmajid taboni ga ƙungiyar. zai kawo wani gagarumin ci gaba a fagen fara aiwatar da ayyukan haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen larabawa musamman ɗinke barakar da ke tsakanin su da samar da fahimtar juna da kiyaye ƙimar haɗin kai da taimakekeniya a su domin samun nasarar ƙalubalantar da ƙasashen larabawa suke fuskanta a matakin yanki da kuma na ƙasa da ƙasa ƙasar algeria tana son ganin an warware batun matsalolin da za su kawo cikas kan dawowar ƙasar siriya cikin ƙungiyar haɗin kan kasashen larabawa ne kafin babban zaman taron kungiyar a nan gaba amma baya ga rashin samun haɗin kai daga wasu ƙasashen larabawa da ƙorafe-ƙorafe musamman kakausar suka da wasu jami'an diflomasiyan ƙasashen larabawa suka yi a 'yan kwanakin nan a ƙasar masar kan matsayar ƙasar ta algeria suna masu cewa har yanzu ba a samu haɗin kai dangane da batun amincewa da sake dawo da ƙasar siriya cikin ƙungiyar arab league ba sannan suna korafin cewa kyakkyawar alaƙar da ke tsakanin algeria da jamhuriyar musulunci ta iran ce take tasiri kan mahukuntan algeria wajen ƙumajin ganin an dawo da ƙasar ta siriya cikin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa da kuma wasu sauran ƙorafe korafe kan mahukuntan algeria marasa kan gado masu saurare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 Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare. To a daidai wannan lokaci da damuna takan kama a sassan duniya da dama. Hukumomi da gwamnatoci na ci gaba da sanar da samun hasarar rayuka da barna mai yawa sakamakon ambaliya da ake fuskanta waɗanda ake dangantawa da canjin yanayi. shin ya wannan matsalar take a yankunan ku ko akwai abin da hukumomi ke yi domin shawo kan matsalar sannan ku me kuke a naku bangare domin kare kai daga ambaliyar ruwan wannan shine maudu'in mu a wannan mako malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Salamu alaikum BOH Murya jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana na Zifi Ibrahim rugar malam shagar local government daga Sokoto a tarayyar Najeriya. A gaskiya duba da yadda ambaliya ta faru a sassa daban-daban na duniya ciki har da ƙasa ta Najeriya. Ni abin da nake yi domin kare kai daga ambaliya bakin kokari yana yin yadda mahukunta suka sanar kamar misali a yadda suke ba da shawara a share gotoci a yi abubuwan da suka kamata domin kaucewa hasarar rayuka rayuka da ta dukiyoyi allah ya ƙara kiyaye mu da jinin mu ubangiji allah ya ƙara kare mu allah ya kare mu da ƙasashen mu na afirka ga baki da ma sauran duniya baki ɗaya daga ambaliya domin ambaliya ba karamin bala'i ba ce iftila'i ne daga inda allah allah ya kare mu mu kuma sai mu kiyaye bakin abinda masana sun ka sharɗanta mana mu kiyaye mu kiyaye mai fatan alheri gare ku na zifi ibrahim rugar malin shagar lokacin gamin daga sokoto a tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran da farko dai muna yi wa dukkanin lahirin al'ummar musulman duniya wa'inda itila'in ambaliyar ruwa ya shafa muna jajanta musu abubuwan da ke haifar da ambaliyar ruwa shine magudanar ruwa da muke toshewa mu kanmu al'umma unguwa ba dole sai gwamnati ce za ta zo ta yi mana wannan aikin ba na biyu kuma sai bangaren gwamnatocinmu mafi yawanci na jihohi kiri-kiri za ka ga waje hanyar ruwa ce amma gwamnatocinmu na jihohi za ka ga suna siyarwa da mutane suna siyarwa da 'yan kasuwa to wannan ma yana mugu matukar taimakawa wajen kawo irin ambaliyar ruwan da yake faruwa a kasashen irin najeriya da niger mai magana zarar dini fulasu rijiyar lemo mazaunin akara kasar ghana Assalamu alaikum Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana kamar Tiyasu Yakuba Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya akan matsalar ambaliyar ruwa da ke cewa dukkanin kasashen mu na Afirka tuwa ƙwarya. Hakika ya kamata a ce mun daina zuba shara a magudanan ruwa da kuma daina gina gidaje akan hanyar da ruwa take bi. Shine wannan zai kawo mana ƙarshen sauƙin wannan matsala ta ambaliyar ruwa da ke cewa al'umma hukumomin kasashenmu na afirka tuwa kwarya da ke kawo asarar rayuka da dukiyoyi da fatan shugabanninmu su kuma za su ci gaba da faɗakar da jama'a kafofin yada labarai na gidajen radiyo da talbijin da mujallu da dukkanin wata hanya ta zamani da ake bi ake faɗakar da jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran da magana kabiru sila usman daga nan bakin kasuwar transa da magaram jamhuriyar Niger. To hakikanin gaskiya ambaliyar ruwa dai ta zamanto ruwan dare ga duniya yayin da kowane yanki na duniya ka leƙa akwai ambaliyar ruwa sai dai ta wani waje ta wani waje musamman ma a nan ƙasa ta jamhuriyar Nijar inda ruwa a hakikanin gaskiya ya ci gidaje da dama da katangu da ma garuruwa da hanyoyi abubuwan dai in ka gani babu kyau abun takaici kuma abin ban haushi hukumomi babu wani mataki da suke ɗauka wanda ya kamata su kawo injina su yashe gadoji ko su gyara wasu hanyoyi ko ku a taimaka kama mutane da wani dan abin da za su saka a bakin salati illa iyaka dai kawai talakawa ne ya mu ya mu muke kokari in gada ce in unguwanni ne mu share inda aka kashi biji aka zuba ruwa ya cushe mu gyaggyara kawai shi dai ne dai muke ta nan muna ta yi Allah ubangiji kama sauki wanga al'amari assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo a suna na shugaba iliya kanti da shayi garkin daura hakikan maudu'in da kuka aza mana na kan ambaliyar ruwa to hakikan ambaliyar ruwa zama ruwan dare ba ka da gefe ko wance ruwan zafi ba ka da gefe dan kam har ga Allah ruwan dare ne sosai ambaliya domin a nan karkaran mu har ga Allah an samu ambaliyar ruwa wanda yake gidaje ma dai gaskiya ba a ce ba ga iya adadin su amma kiran da muke ga al'umma ya kasance a raka guzar gini a kan hanyar ruwa kwalbatanmu mu daina cike su da shara da ledoji kuma muna neman taimako ga allah ga gwamnati duk wanda ya san an musu rusau ya kamata gwamnati ta kula ta hanzarta ta ba da taimako a kan wannan ambaliyar ruwa da ya daidaita talakawa za a ce na gode biyu wacce hausa suna na shugaba iliya mikanti da shayi zarkin daura assalamu alaikum warahmatullah sashen hausa na radio jamhuriyar musulunci ta iran mai magana magana yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram kasashen duniya da ke fuskantar matsalar ambaliyar ruwa da ya yi sanadin rasa rayuka da barnata dukiyoyi hakan kwarai abin damuwa ne muna kira ga al'umma maza da mata abokan arziki da masu hannu da shuni da gwamnati su kai agajin gaugawa akan wanda suka rasa gidajensu da dukiyoyinsu domin rage raɗaɗin abin da suka rasa muna duwar allah shi wanda suka riga mu gidan gaskiya wanda suka rasa dukiyoyi dukiyoyinsu Allah ya mai gurbin abin da suka rasa kuma Allah ya sa shi ne alkhairi a gare su ga baki ɗaya ga baki ɗaya mu Allah ya kawo mana sauƙin wannan ambaliyar ruwa a ƙasashen duniya ga baki ɗaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu BOH Hausa. Magana Rabiu Idris daga nan Birma garin Dawa a jamhuriyar Nijar. Kan maudu'in da kuka bada na ibtila'in ruwan sama. Ya gaskiya maganar ruwan sama bana dai mu ce alhamdulillah an gode wa Allah. Amma kuma wani bangaren mu mutane mu muke da matsaloli a mu saboda kamar dai ce ba kawai bariki dai gaskiya suna cushe hanyoyin ruwa za a kawo shara a zuba ko a gina gidaje akan hanyar ruwan sama. Kaga wannan matsala ce da muke jawa kanmu da kanmu musamman masu hukumomi ya kamata su ka magana akan gine-gine da ake akan hanyoyin ruwa sifar ruwa an kaci ci hanyarsa duk lokacin da ya tashi insha Allah zai cire kan shi kuma ya kamata mu yi kataka tsantsan da gine-gine da ake na hanyoyi na kan hanyoyin ruwan sama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci da Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Rabu Mai Aski shugaba na kungiyar masu son radio jihar da jamhuriyar Nijar. eh kamar yadda kuka faɗi abinda za ta zamna a wannan ƙarshen mako na ambaliyar ruwan sama da kasashen mu na duniya suke fuskanta musamman ma nahiyar mu ta afirka to haka nan ne a nan ƙasa ta ma jamhuriyar nijar <laughs> musamman ma jiha ta ta makaram mun fuskanci wannan ambaliyar wannan ta yi sanadiyar rasa rayuka da kuma dukiyoyi Eh, mai yawan gaske da muhallin na al'umma wuraren zaman su wanda kuma akasarin wannan ambaliya ta fuskantar ta samu ne ta sanadiyar eh, gine-gine da mutane da dama suka rika yi a nan gurare na hanyar ruwa da take biya wanda kuma laifuka suke fuskanta a fuskan bangare na mutane guda biyu da su hukumomin mu na bariki da kuma su masu sayan guraren domin hukumomin bariki su suke sayar da guraren haka zalika su kuma al'umma su kuma su saye shi domin samun ragowa a wajen bangaren eh, sayan hili da za su yi gini. Assalamu alaikum radio mai Hausa mai magana shi ta tayar daga nan ga da jamhuriyar Nijar. Eh, shi dai ambaliya wani biyu yana samu asali ne daga eh, tushewar magudanan ruwa da kuma eh, wuraren da ruwa yake kwanci kamar ce tafkuna wani tafki sai ka gani ya zo cikin gari abin a kewaye shi a bar shi domin ruwa idan ya sauko yana sa wurin da zai zauna a'a sai a zo a gine wurin ko kuma a ce a yi wani abu dai a wurin a dai sai dama saboda wurin ya zama cikin gari to bai yi ba haka nan gaskiya ya kamata a ce shi wuri wanda yake makwancin ruwa ne da hanyar shi ya kamata a ce an gyara mishi mashi domin ya samu wurin wuciya ba a kashe shi ba a ce an hana mashi yadda dan adam yake dare haka shi ma ruwa yake dare kenan yana da kyau a ce yadda aka ma kowa gidan shi shi ma ruwa ce akwai hanyar shi akwai gidan zaman shi radio biyu hausa ta heran mai magana shi ta tayar da gana a gadar jamhuriyar nijar. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na bos da nan murya jamhuriyar musulunci magana isu ne maɗatte da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan maɗatte da magaram ta haƙiƙa wannan maruhi naku na yau ta yarna hakika lokaci ne lokacin shi ne kuma lokacin ambaliyar ruwa ne a kowane yaushe idan aka samu ruwan sama sai an samu matsala ta wannan ruwan sama kenan ya kamata shugabanni da hukumomi da ma masu hannu da shuni su taimakawa wanda ibtila'in rugujewar ruwa ruwa sami tunda akwai wanda ana samun asarar rayuka da majikata kenan ya kamata hukumomi da masu hannu da shuni su taimaka domin a rage wa wanda abin ya shafa raɗaɗin matsalin. Gidan Radio Iran da farko dai suna na su Madaddai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar Nijar. To ni kira ne zan yi ga al'umma musamman ma masu yin kunnen kashi suna gina gidaje bisa kan hanyoyin ruwa ya kamata su yi wa kansu karatun tanatu su daina domin ku hakan ba shi da wani amfani har ila yau yana ƙara kira ga al'umma da yana da kyau ya kamata kuma ya cancanta da duk wata hanya da aka san ta ruwa ce kama daga gadoji kwalbatoci ne da duk je wata hanya wanda aka san ta ruwa ce ya kamata a share ta a yashe ta domin a baiwa wannan ruwa damar tafiya don kuwa su shugabanninmu ba da gaske suke ba ba su ɗauki wannan matsala da muhimmanci ba yadda har za su ba da tasu gudunmawa domin ganin an dakatar da ita daga ƙarshe ina addu'ar Allah Ubangiji ya bamu da mana da ruwa masu albarka assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran a gaskiya wannan ambaliyar ruwa sai mu yi addu'a allah da kai ya sake maimaita mana irin wannan bana an samu ambaliyar ruwa muna kira ga hukumomi su yi gaugawa su taimaka mu an da abubuwan ya shafa saboda abin duka ta gama duniya kuma mu ma hadda laifin mu al'ummomi mu ne muke zuwa wurin hanyar ruwa da wuraren da ruwa ke wucewa mu yi gidaje muna kira ga mu ma talakawa mu kawo gudunmawa mu bisa wa'annan mutane da wanga abin shafa duk wani mai wani abu wanda ya yana da ƙarfi ya iya fi karfin shi na iya kawo taimakon shi ba dole ba ne sai magabata sun kawo saboda wani bi mun fi kusa da su kwarai kuma muna da halin da za mu taimaka daidai gwargwadon yadda ya kamata mu taimaka kan gwamnati ya taimaka mana mai muku magana alkasun babu liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar niger salamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio iran mai magana hassan laji omar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar to wannan ambaliyar ruwa mu abin da za mu ce mun ma allah godiya tun da Allah shi da ya sabkar da ruwan nan amma ya kamata gwamnatoci da masu hannu da shuni su kula da wanda wannan abin ya shawa tunda akwai mutane da yawa su sun rasa rayukansu wasu rasa dabobinsu wa'ansu sun rasa hilayen nomansu wa'ansu dan muhallin da suke zama ya zube kenan ya kamata a ce an taimaka ma wannan mutanen mu kuma musulmi duk inda muke cikin duniya mu dage da addu'a ubangiji Allah ka mana wannan ruwan daidai karshen mu To marilla masu wurare da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau wani sabo kuma sai idan Allah ya sake ya haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. to yanzu kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu saurare barkamu da warhaka ko barka mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cinsa ne muke yin dubi kan harkun shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyyar mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da sabu muku ganin rajiyon voh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar da shi da kuma fatan za ku ci tare da mu har zuwa karshen shirin. a cikin shirin namu na yau za mu ci da sauraron shehun malamin nan na ƙasar najeriya ɗayyib zakariya adam da ke da zama a garin jos na ƙasar najeriya inda malam zai ci gaba da yi mana bayanin shirhin kasidar malam ma'azu hadeja ta birrul walidaini malam ya kintsa bismillah kyautata mace walidanka matuƙar duk rayuwarka har su sa maka albarka ita ce ma za ta bi ka duniya hatta bi in ka ji maganar yaran eh, iyayen nan ka askata abu mai kyau har ka kai ga jin daɗin abin da kake yi din nan na mutu da na ɗan uwa da makwabtaka da komai har suna maka addu'a Allah maka albarka to ka sani wannan albarkar da suka sa maka za ta bi ka ta ƙara ƙarfafa rayuwarka mai kyau a nan duniya da kuma lahira annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da wani mutum ya zo ya tambaye shi cewa akwai hakki na a kai na bayan sulhu wanda suna da lalace da kake masa akwai na farko suna da haƙƙi akan ka cire wasu rubutu addu'a ka nema musu gafara ta mu idan har su sun maka wannan ka cigaba da addu'a to kenan ta ya su samu kubuta wajen ubani don addu'a da iyaye suke wa da kuma da iyayensa wannan karɓaɓɓe ne ta wajen ubani don haka za su samu sun sauki wajen ubani to wanda ya sa shaye-shaye a cikin zuciyarsa shan giya shan fara fata cinka ta ina zai samu dama da zai tsaya ma yi wani na wani addu'a sallan ma bai yi ta ba wanda kuma ita sallah ma da dini ne shiki ce ta biyu wannan babu haka babu ita da aikin karkai ba zai ba aikin da kake yi na wannan mummuna inda kana yin sallah kyakkyawan sallah wanda Allah ya dace za ka samu kubuta za ka zama abu kai ma ya a maka na cewa domin Allah cewa yi inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah za ta kare ka za ta tsare ka bisa ga aikata duk wani abin da yake na alfasha da kuma duk wani aikin da ba a so wanda Allah ya ce ba baya fito in dai kana yin sallah daidai Allah zai hana ka yin wannan to kaga babu babu saboda ka iyayenka kan wata wata damuwa ka ce ka musu da ciki wanda kuma kai karshen sa daga kowa kan wani hadisi kuma zai na maka cewa kama ta ni ta gane kamar yadda kai ka wulakantar da kan nan ka tozarta su ka ci mutuncin su to kai ma ka jira na kana zuwa na kana zuwa saboda a yi har za ka ce za ka yi aure kuma kana son ka san zaya in ka samu shi kenan abin nan da kai yana nan fara rubuce wajen ubangiji za ka da su su nan da in da kai ka musu haka yanzu kai in ba ka kawo naka iya duk ma iya masu ba wata a wani gini za ka je na ba kake ta wulaƙanci kwa da ke ka je ka gidan kusurwa a cikin har ka mutu ka zo a cikin kusurwa sai na riba ina amfani babu amfani a kan wani tsariya don haka wannan halin yake cewa ka sani ba har da ke ba shi da sai kauna da raja'u yan yi su a dawo. masu raro kada ku shafa sauran wannan shirin ne daga nan rajon boh hausa da ke nan birnin tehran inda kuma inda kuwa za mu ci gaba da sauraron malam akan sharhin kasidar mu'adu hadeja kada nan ba wannan malamin na gaya maka cewa arzikin da kake nema din ba shi aukuwa ba shi yiwa sai da tattali da sa hannu na iyayen sakamakon addu'o'in da suke maka haka yake annabi zai kai da za'o idan muka yi haka ta za mu samu sakamako na na alheri da karshe abin da wani malami ya faɗa wasu na kan rahamani wani ɗaukin ƙur'ani na yi roƙo don ka bani so da kaunan walidai ya ubangiji muna roƙonka don girman ka da ɗaukar ka da matsayin alkur'ani a wajenka malami ce ka ina roƙo Allah ka an samu ka sa iyaye na su amince da ni bisa ga irin abin da na aikata masu don kar in saba wa rayuwarsu ya yi wannan kama babu mutane sun ɗauka wani abu wato waɗanda suka sa kansu a cikin damuwa suka ɗauki wannan hanyoyi wanda bai dace da su ba to malam babu da. ya yi baki iya ƙoƙarinsa da iyaka mun kuma mai koyi ko kuma mu aikata a aikace 'ya'yan su ga abin da muke aikatawa sannan su ma su ɗauka su yi ba wannan littafi ne kawai ba duk littafin da ka san an yi irin wannan gargaɗi na jan hankali na iyaye da kuma matsayin iyaye a wajen 'ya'ya to ana buƙatan kai ma ka yi baki iya ƙoƙarin ka inda hali inda hali kai ma ka ci gaba da yaɗawa irin wannan abin da ka ji na jan hankalin matasa a wannan zamanin don ka samu a ah, iyaye. malam ya sake cewa duk duk abin da ka samu duk kokarin da ka yi idan fa ka yi wasa ka kubutar ka zubar kamar yadda dabbar suke cewa ka zuba penalty da shi kenan an ka shiga ka shiga ka je ka aikata aka zo aka maka wani irin na kasa aka kama ka to tun daga nan duniya da aka fara samun sakamako ɗanki da kai yayin kafin ka je lahira kaga iyaye dai a bisa da haihuwa ka da suka ba su kai da kai da kanka ba amma kuma ka bar musu wani taba wanda ba zai iya warkewa ba ka kama ka an je ko an yanke maka kafa ko an harbe ka an kakkare kafafuwanka to ka ga magana ka je ka tsara hanya ka ya sata ba maganar ka je ka je gidan wani ka fasa masa kofa ka sarki masa ta ba ta ba kuma ki kana zuwa gidan iyayen to ne kenan kai kuma duk inda aka danka an ga cewa wani ɗan gidan wani wanda ya kaza sakamakon zaya ne a wani guri ka masa kaza ka masa kaza ka ka cutar da su ka cutar da mutane ka cika musu bakin ciki a cikin zuciyarsu wanda ba za su iya wanke wannan abu ba kai kuma lokacin an riga an tabbatar da ya kai da wani abu ba ma za ka yi tunanin cewa bari kai kai ita da fare Allah ka rufe banka ba saboda lokacin da kake da karfin ka da lafiyan ka an gaya maka kabar abu kaza kabar abu kaza ka bari ba sai da kaga an zo an rauni an ka ba ka da daman yin wasu abubuwa na kwarai inda ka da isasshen lafiya kuma ka rinka cewa to bari tuba yanzu wannan tuban na ta akwai ayatan da akai kafin ma Allah ka ba za ka kiyaye wannan shi ne mafi alheri da mu da 'ya'yanmu gaba daya to anan sauran abin da malamin faɗa kai addu'o'i ne yayi na samun kariya daga wajen ubangiji da kuma samun amincewa na wajen iyaye za mu dakata a wannan wurin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa to jama'a gashi malam ya fara bude sabbin kundaye ga lokacin yana daka mana harara a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malamin ayyub zakariya adam da ke da zama a garin jos na ƙasar najeriya da wannan dimmin lokaci da wannan ɗimin lokaci da ya bamu allah ya saka ya ƙara yawan hidima ga jama'a ni kuma awar kunya da shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tun ga shirinmu na ƙarshe shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu mahimman batutuwa da suka shafi nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar a yau shirin da Allah zai dubi ne akan batun taron da aka gudanar a birnin rotterdam na kasar netherlands dangane da sauyin yanayi a nahiyar afirka da kuma matsayar shugabannin kasashen nahiyar afirka akan wannan taro da abubuwan da masu biyo bayan taron bayanan kuma za mu duba wasu daga cikin abubuwan da suka shafi wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka gurgunai da lokaci ya ba mu hali da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin shugabannin kasashen nahiyar afirka sun bayyana takaici matuƙa game da yadda takwarorinsu na yammacin duniya suka kauracewa taron birnin rotterdam wanda yake ƙoƙarin samar da kuɗaɗe wanda za a yi amfani da su domin yaƙi da matsaloli na sauyin yanayi a nahiyar afirkan shugaban ƙasar senegal makisel wanda ke rike da shugabancin ƙungiyar tarayyar afirka da kuma takwaransa na congo felix da sun ce ko ba kome dai manyan ƙasashen duniya a matsayinsu na waɗanda suke da alhakin gurɓata muhalli ya kamata su kasance a wurin wannan taro da yake da matuƙar muhimmanci shugabannin biyu dai suna jawabi ne a wajen taron na birnin rotterdam na kasar netherlands wanda a lokacinsa ne ya kamata a rataba hannu akan daftarin yarjejeniya wadda za a gabatarwa taron cop 27 dangane da dumamar yanayi wanda zai gudana a cikin watan nuwamba mai zuwa a kasar masar makisel ya bayyana rashin kasancewar shugabannin kasashen nahiyar turai a wannan taro a matsayin abin ban takaici yana mai jira cewa waɗannan ƙasashe ne suka haifar da duk wasu matsaloli da ake fuskanta a duniya na sauyin yanayi saboda haka ya kamata a koda yaushe ake tattauna batutuwa da suka shafi ɗumamar yanayi su kasance a wurin a halarce tun daga farkon taron da firaministan ƙasar netherlands mark rutte wanda kuma shine mai masaukin baki shine kasance a zauren taron abinda shugaban ƙasar congo ya bayyana cewa wannan shi kaɗai ba zai wadatar ba kuma kasashen afirka ba su gamsu da matakin da shugabannin kasashen turan suka dauka ba na kauracewa wannan taro to don hukuma ga batutuwa na tsaro a tarayyar najeriya mayakan kungiyar 'yan ta'adda na boko haram da suke kiran jihadi da dama ne dai suka nutse a cikin ruwa a lokacin da suke gudu sakamakon buɗe wuta ta sama da ƙasa da sojojin najeriya ɗin suke maso a cikin jihar borno da ke arewa maso gabacin najeriya ɗin jami'an tsaron najeriya dai sun ce sun kai hari ne a makoyar mayakan 'yan ta'addan a cikin dajin sambisa rahotanni dai sun ce bai ga farmakin da sojin sa kai akwai ɗaruruwan mayakan kungiyar boko haram waɗanda suka tsere da iyalansu sakamakon ambaliyar ruwa wadda ta mame sansanonin su mayakan sa kai sun bayyana cewa sun zakulo gawarwakin sama da mutane 100 na mayakan kungiyar boko haram waɗanda suka nutse a cikin ruwa wanda kuma ta ne aka binne su rahotanni sun ce sakamakon ambaliyar ruwa da aka samu a yankin hakan ya shafi sansanin da dama na mayakan kungiyar boko haram musamman ma waɗanda suke cikin dajin simbisa wanda hakan ya tilasta su kauracewa sansanin nasu da kuma gudun hijira sanadiyar ayyukan ta'addanci na kungiyar boko haram dubban mutane ne dai suka rasa rayukansu kuma kusan miliyan biyu suka kauracewa muhallansu sai dai 'yan kwanakin nan jami'an tsaron najeriya sun ce ana samun sauki matuƙa sakamakon farmakin da suke kaiwa a sansanonin mayakan haka kuma ana samun wasu daga cikin mayakan na ƙungiyar boko haram waɗanda suke tuba kuma su miƙa wuya kasalika wasu kuma sun bazama inda suke haɗewa da wasu ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi ɗin irin su isop waɗanda suka fi ƙarfi a arewa maso gabacin najeriya da kuma irin su ansaru wanda suke da ƙarfi a arewa ta tsakiya da kuma wani fanni na arewa maso yammacin najeriya to a wani bangare kuma dangane da batun da ya shafi ambaliyar ruwa din a wasu yankunan na taron najeriya hukumar agajin gaggawa ta kasar wato nema ta ce daga watan janairu zuwa zo ambaliyar ruwan ta yi sanadin mutuwar mutane kimanin 372 a jihohi 33 gami da birnin tarayya abuja alkaluman da suke sauyawa daga lokaci zuwa lokaci sakamakon ci gaba da ƙara samun ambaliyar ruwan da ake a wasu yankuna a jawabin darakta janar na hukumar ta nema mustapha habib ahmed lokacin kaddamar da wasu sabbin kayayyakin aiki ga jami'an hukumar ya ce ambaliyar ruwan dai ta fi tsananta ne a jihohin adamawa da jigawa da kuma taraba kano da bauchi da neja bai ga jihohin anambra da iboyi a ranar talata ta gabata ma wasu alƙalamma wadanda fadar shugaban kasa ta fitar sun ce ambaliyar ruwa daga janairu zuwa yanzu ta kashe mutane akalla 115 da kuma jikata wasu 272 baya ga raba wasu kimanin 73 da mahallansu a cikin jihohi 22 game da abuja sai dai jawabin babban daraktan na nema mustapha habib ya ce akwai mutane 508 waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa a jihohi 33 wanda ya kai ga kisan mutane 371 tare da su sama da 200 baya ga rushewar gidaje kimanin 37,000 daraktan na nema ya ce ambaliyar ruwan ta kashe tarin dabbobi tare da awon gaba da wasu da dama to har wala din a taron najeriya a wani batun wanda ya shafi harkoki na tattalin arziki da mataimakin shugaban kasa din farfesa yami usubanji ce gwamnatin taron najeriya din za ta karbi biliyon daloli a matsayin yafiya na basussuka daga wasu masu lamuni idan har aka amince da yarjejeniyar musaya ta bashi da ake bin najeriya mai magana da yawun mr usubanjo a cikin wata sanarwa da ya fitar a birnin abuja ya ce mataimakin shugaban kasar ne ya gabatar da yarjejeniyar ta musanyar tare da amurka wannan tunani wanda manyan jami'an gwamnatin kasar ta amurka suka bayyana shi a matsayin sabon tunani a birnin washington tuni aka fara samun kyakkyawan nazari a kansa kamar yadda osobanjan ya bayyana da kuma ya ce akwai yiwuwar a soke basussuka da ake bin wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka masana dai sun ce a ƙarƙashin shirin dfc masu bin bashi na ƙasa da ƙasa da masu lamuni na ƙasa da ƙasa za su yafe duka ko wani bangare na bashin waje basussukan da ake bin wasu ƙasashen ya kai biliyan dalili kamar tarayyar najeriya wata ɗaya daga cikinsu wadda ake bin ta makudan kuɗaɗe to sai dai a madadin alƙawalan ƙasar da ta yi na zuba jari a cikin kuɗin cikin gida wasu ayyuka na musamman da kuma yanayi ko makamashi a lokacin da aka amince da yarjejeniyar da wannan zai taimaka wajen samun rage wasu daga cikin waɗannan basussukan da kuma yafe ma najeriya wasu daga cikin sun abinda ake sa da shi ne bashin na dfc zai rage yawan basussuka kuma fitar da albarkatun ƙasa da za a zuba ayyukan samar da makamashi mai tsafta a najeriya da sauran ƙasashe waɗanda suka sanya hannu akan shirin da zarar kasashe masu lamuni suka amince da hakan to wani bangare kuma 'yan majalisar wakilai a najeriya din sun gabatar da kuduri na samar da hukunci mai tsanani ga masu karya dokoki na zaɓe a ranar 23 ga watan agusta 'yan majalisar wakilai sun gudanar da zaman jin ra'ayin jama'a domin samun amincewar masu ruwa da tsaki na neman samar da hukunci mai tsanani ga masu karya dokokin zaɓe daga cikin abubuwan da ake korafi a kansu har da abubuwan da suke kawo matsala da matar watsa lamura a gabanin zaɓe da kuma bayan gudanar da zaɓen dalilan da suke haddasa rikici shine bambanci irin waɗannan laifuka ana amfani da su wajen abokan takara ko wajen yin makudi a lokacin zaɓe 'yan siyasa suna biyan wakilansu wajen yin kalaman ɓatanci ko ɗaukan nauyin 'yan daba domin kai farmaki a kan rumfanan zaɓe ko sace akwatin zaɓe ko kuma lalata takardun zaɓen ko sayan ƙuri'u ko garkuwa ko kashe abokan takara da magoya bayan su to daga tare najeriya kuma a can kasar somaliya rundunar wanzar da zaman lafiya ta kungiyar tare afirka a kasar ta somaliya ce talashe takobin hada hannu da rundunonin tsaro na kasar domin wanzar da tsaro da zaman lafiya duk da karin har-har da ake samu a wasu yankunan na kasar da kungiyar ashabab da ke kaiwa rundunar ta kungiyar tarayyar afirka ta yi tar da harin da mayakan kungiyar shabab sa kai a ranar juma'a da ta gabata tare da jerin gwanan motoci na 'yan kasuwa wanda ya sanadin mutuwar mutane akalla ashirin wata sanarwa da rundunar ta fitar a birnin magadishu babban birnin kasar ta somaliya ta jajanta wa iyalan waɗanda suka rasa raikansu ta kuma bayyana ƙudurin rundunar na ci gaba da ɗaukar dukkanin matakan da suka dace domin tunkara aikan ta'addanci a ƙasar da kuma samar da tsaro da zaman lafiya al'ummar kasar somalia dai sun jima suna kokawa dangane da matsalan tsaro da su hakici suka ƙi canyewa a kasar su duk da irin matakan da bangarorin kasa da kasa suke kirarin cewa suna ɗauka na tankarar kungiyar 'yan ta'adda ta shabab wadda take da alaƙa da kungiyar alka'ida wadda kuma take ɗaukar nauyin kaddamar da hare-hare na ta'addanci a kasar da kan yi sanadiyar laƙume rayukan fararen hula da kuma jikata wasu da dama. to jama'a masu saurari lokacin da muke da shiyar riske ma za mu ji zamu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. turar na maka kawo kashin shirin namu baki ɗaya amma da yake mana sauran yan da yuki kaɗan zamu ta su da gaske labaran da aka riga aka saurara a birtaniya an sanar da zaman makoki na kwanaki goma bayan rasuwar sarauniya elizabeth ta biyu iran ta ce babu wani sabon abu a rahoton hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya face siyasa to don nan zamu karkare sai dan Allah kai mu can an jima da ranar za a ji mu dauki don shan kafin lokacin amurin kwanaki ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya